أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على masu mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonin tambayoyi ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar waya sufuri takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sufuri sai kuma sakon whatsapp shi kuma akan lambar waya sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma dai cikin adireshin imel na fatoyin rahma a tiyaru.com da kuma shafinmu na fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda a da yaushe ke samun dama da mu amsa waɗannan tambayoyi naku ya kuma suna na ana Idris Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akamakallah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ala أشرف المرسلين nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abu darda waymir ibn zaid waymir ibn zaid al-ansari al-khazraji radiyallahu ta'ala ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ɗaya daga cikin faƙihai na sahabbai wanda ya musulunta bayan yakin badar ya halicci uhud ya halicci wasu yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rayu tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kwashi sa ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sahabbai wanda suke ake ce da su su ne fuqaha'us sahaba ya kuma ba da gudunmawa matuƙa da gaske wajen yada ilimi musamman a ƙasar sham inda ya zauna a can wasu lokuta har lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa shekara ta 32 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam abu darda wanda ya aka fi sani da alkunyar sa abu darda yana cewa laysa alkhairu an yakthura maluka wa waladuka yakthura amaluka wa ya'zuma hilmuka wa an tubari an الناس fi ibadati Allah فإذا أحسنت حمدت الله عز وجل وإذا أسأت استغفرت الله عز وجل أبو الدرداء كتوى ba wai alkhairi shine dukiyarka da 'ya'yanka su yawaita ba ita sai dai alkhairi shine ayyukanka na kwarai su yawaita hakanan haƙurinka da juriyarka su ya zama ya girmama sannan kuma ka yi gasa da mutane ka yi tsere tare da mutane wajen bautar Allah idan ka yi abu mai kyau ka gode wa Allah idan ka yi abu mara kyau ka nemi gafarar Allah wani magana ce wa'azi ne cikin hikima kalmomi ne da ke ɗauke da ɗimbin hikima da wa'azi da jan hankali daga wannan sahabi abu darda yake cewa cikin wannan kalmomi yake cewa laisa alkhairu an yakthura maluka wa waladuka ba wai ka yawa ka zanto dukiyarka da 'ya'yanka sun yi yawa su shi alkhairi ba wato ba kamar yadda da yawa daga cikin mutane suke fahimtar alkhairi shine ka zanto mai yawan dukiya ko mai yawan 'ya'ya to shine abu darda yake cewa wannan ba shine ma'auni na sanin wanda Allah ya bashi alkhairi mai yawa ba dan ya baka dukiya mai yawa ya baka yaya ko ya baka wani matsayi na duniya wannan ba shi yake nuna cewa ka samu alkhairin da ake bukata ba har da za ka yi tutiya da wannan kai alfahari da shi inda wannan alkhairi ne to da wasu kafirai da dama sun yi alfahari sun yi tutuya da abin da suke da shi na yawan dukiya da yawan 'ya'ya wanda alkur'ani kuma ya gaya mana cewa wannan ba komai bane a gudun Allah alaki ce a fara'aita lalazi kafara bi a yace na wa kala la'uta yanna malam wa walada abbala alghaib a mutakaza inda rahmani ada kala sanattubu ma ya kulu wa na muddu lahu al'azami madda wa na bifihu ma ya kulu farda ubangiji subhanahu wata'ala yake ba labarin a ah, as ibn wa'il wanda yake alfahari da yawan ya'ya da dukiyar Allah ya bashi Allah ce shin kaga wanda yake ya kafircewa cewa ayoyin mu yake cewa la uta yanda malam wa walada lalle sai an bani ya'ya da dukiya wato yana da yawa khabbab ibn al-arat lokacin da khabbab ya neme shi ya biya shi kudin sa da ya karbi kayan sa bashi khabbab ibn al-arat sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam cikin waɗanda suka musulunta da wurwuri a makka amma kuma bawa ne ba shi da gata ba shi da kowa a makka yana kera wato yana yana yana kirar takubba da sauran abubuwa da ake amfani da su a yaƙi to shi wannan al'as ibn wa'il ya zo ya ka karbi su sukan takubba a wajensa da wasu kayayyaki da yake kerawa al'as ibn wa'il yana da cikin manya-manyan kafiran maka yana cikin shugabanninsu kafiran ƙureshawa saboda haka khabbab kuma ya musulunta da wannan mutum ya zo ce to biya ni kuɗi na sai ce ba zai biya shi ba sai ya kafirce wa annabi sallallahu alaihi wasallam to ya ina sai ce to tunda haka ne sai ka bari tunda ka yarda da akwai kiyama sai ka bari in mun je can kuma in an je can ma in ji shi al'as ibn wa'il ya ce in an je can ma mu ne dai a gaba da ni sai an ba da dukiya kuma an ba da yawan yaya yadda nake da su anan la'uta yanna malam wa walada cewa ko a lahirar dai mu ne yadda yake nuna masa shine sai Allah yake faɗar irin wannan tutiya da wannan kafafa da kabiri yake yi da cika baki la'uta yanna malam wa walada lalle sai an ba yaya sai an bani dukiya da yaya Allah ce afala al-ghaiba shin ya tsinkayi gaibi ne wato ya san gaibu ne a ittakhadha inda rahmani ahda ko alkawari yayi da Allah mai rahama cewa in ya mutu aka je in an je lahira za a ba shi wannan Allah ce kalla sanaktu ma yaqul shi fafau ba haka abin yake ba za mu rubuta wannan magana da yake faɗa sannan wani namuddu lahu min al'azabi madda mu ƙara masa azaba iya ƙarawa sannan wani rike ko ya kulu sannan abinda yake fitutiya da shi na dukiya da ya'ya duk mu za mu gaje shi yayin da zai kauce ya halaka ya mutu ya bar ya'yan da dukiyar Allah ce wani muddu lahu min al'azabi madda wani rike ko ma ya kulu wa farda kuma zai zawo mana zai zo mana shi kaɗai kilo kamar yadda Allah ya halicce shi shi kaga yawan dukiyarsa da yawan 'ya'yansa bai zama kuma a wurin Allah ba tun da bai bi hanyar Allah ba hakanan ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya mana alwalid ibn mughira wanda shi ba yana ɗaya daga cikin manya-manyan kafirai wadda suka yi fito na fito da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama don suna takama da isa da mulki da ɗaya ce zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida ثم يطمع أن أزيده كلا إنه كان لآياتنا عنيدة سأرهقه سعودا التي قالين da mutumin da wanda na تيفي شي كدي wato shi kadai ya zo duniya shine alwalid ibn mughira waj'altu lahu malan mamduda na bashi maɗuɗiyar dukiya wa na shuhuda da ainihin zaratan 'ya'ya waɗanda suke halartar tarurruka tare da shi yana alfahari da su wa mahattu lahu da na shimfiɗa masa jin daɗin rayuwa iya shimfiɗawa sun mai yakuma wa an azida sannan kuma yake kwaɗayin in ƙara masa kalla allah ce fafo inna kana na da ayati na anida shi ya tabbata mai taurin kai ne game da ayoyinmu ce sa'ur haikuhu sa'uda sai na wato saukar masa ko sai na sanya masa na sanya masa azaba mai hauhawa wato mai tsanani ranar gobe kiyama sauraka sai ya zanto dukiyarsa da 'ya'yansa da yake alfahari da su ba za su hana ubangiji su bane wata'ala a ranar gobe kiyama wulakanta shi ya jefa cikin azaba mai tsanani mai hauhawa ba sai ya sa ubangiji su bane wata'ala ya gaya mana cewa almalu wal banuna zinatul hayatud duniya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala yace almalu wal banuna ya'ya da dukiya da dukiya da 'ya'ya kawa ce ta ado ne na duniya amma wanzazzun ayyuka khairun inda rabbika sawaban waɗannan su suka fi yawan lada a gurin ubangiji su suka fi alkhairi su ne ladan da ya fi alkhairi a wajen ubangiji kuma shi ne buri wanda yake mafi alkhairi haka ubangiji su bani wata ala irin cewa da dukiya da ya'ya a karan kansu ba su ne abin yabo ko kuma abin zargi ba sai abin da mutum zai aikata na aiki kirki يسا أنا أبو الدرداء كيشي وليس الخير أن يكثر مالك وولدك وإنما الخير أن يكثر عملك الخير شين أيك كي وويتا ما تؤيك بكنا كيركي سوزما سنيا ويتا ونشين الخير ونشين فدر الله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا فيكا وان أيك ما وانززو ودكو باينك خير تزيت بك ونشين في الخير kuma shine abin da yafi abin buri mai kyau ga mutum idan ya san abin da yake idan yana da hankali to sannan ya ce wa ya azuma a haƙurinka da juriyarka ya zama yana da girma ya zama da kana da juriya kana da haƙuri kana da dangana kana da bai da al'amari ga Allah ba wanda ke wato sarewa ba ko kuma a'a kake ɗaukan wani zazzafan mataki akan abin da bai kamata ba zanto kana da haƙuri kana da kai zuciya nesa wannan shine alkhairi sannan wa an tubariyan nas fi ibadatillah ya zama kana kuma wato gasa da mutane wajen bautar Allah ga inda kake kazar-kazar da farat-farat shine wajen da aka ce ga wani abu da za a yi a kusanci Allah subhanahu wa ta'ala a nan za a fi ganin zaƙewarka da ƙoƙarinka eh, kamar da cewa fi zalika falyatanafasil mutanafisun ce game da wannan masu gasa masu tsere su yi tsere da misali haza faliya amali al'amilu da ce saboda irin wannan sai masu aiki sai aiki tukuru ka yi zanto a gurin da ake ce wani abu ne na da'ar ubangiji a nan za a fi ganin ƙoƙarinka ba cikin abin da yake duniya kawai ba amma in ka zo maganar bautar Allah kuma a nan ka zanto rago ka zanto marar ka zanto mai kasala wanda baya nuna ƙoƙarinsa ko kuma kokarin ya ga ya wuce ya yi fintinkau wanda ɗabi'a ce ta munafukai da Allah subhanahu wata'ala ya sifanta idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas la yadhkuruna Allah illa qalila musan da suka tashi za su yi sallah sai su tashi jikin su da mace da kasala babu alama karsashi da nishadi tare da su kuma in za su yi ba suna yi dan mutane dai kawai suna gani kada a ce da su ba sa sallah ko a zarge su ba musulmin kirki ba ne sauraka yi ra'unan nas wala yi korona laha illa kalila wahala ka same su suna ambatan allah sai dan kaɗan abinda ba a rasa ba wanda shi ba kuma suna yin shi ne don riya sauraka yi zanto wajen bautar allah a nan ne ake ganin ƙoƙarinka da zaƙewarka da ƙoƙarinka ka kowa ba wajen neman duniya ba sannan ce wa iza ahsanta hamidtallah in kai abu mai kyau sai kai wa Allah godiya ka fahimci cewa ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala ya ka da ita kuma shi ya cancanci a gode masa kada wannan abu da kai mai kyau ya sa ka kai jiji da kai daga ganin cewa kai ka riga ka hai ko kafi wasu da cewa tawfiki ne gamdakatar ne daga Allah ka yi masa godiya akan wannan wanda godiya kuma ita ce ka ci gaba da yi masa biyayya da kaucewa abubuwan da ya hana sannan wa idan a astaghfarta Allah idan kuma kayi ba daidai ba to ka nemi gafarar Allah sannan wannan shi kuma yana nuna wa cewa ubangiji subhanahu wata'ala mai gafara ne ga dukkan wanda ya yi masa ba daidai ba kuma ka yadda cewa kai gajiyayye ne mai gazawa ne akwai abin da za ka yi daidai akwai abin da ba za ka yi ba daidai ba kana neman ubangiji su wani ala ya yafe maka gazawarka to haka wani nasiha ce wacce wato wa'azi ne wanda yake me da shi wannan sahabi abu darda yake yi wa 'yan uwansa kuma yake yi wa al'umma duka kuma littattafai suka kiyaye mana wannan wa'azi na shi har zuwa yau muke karantawa kamar yadda ya zo wannan wa'azi na cikin tarihu tarihu eh, ibn asakir tarihu dimashq saboda haka yayi kira zuwa ga waɗannan abubuwa waɗanda kula da su shi yake nuna kamala sannan kuma yake nuna alkhairi na hakika ba wai shi tare tara dukiya ko tara yaya ko wani abu na duniya ba wanda wannan wani abu ne wanda ƙyale ne ɗan lokaci inna ma matsalul hayatun duniya kama in an zallahu minas sama fa bihi nabatul ardh ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون هكا أبنجي يصفا تدونيها واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ولك دنيا wani abu ne kare kare ne na dan lokaci wanda zai zaso bu yana ba da sha'awa kafin a ce komai kafin a ce wani abu sai ka ga an neme shi an rasa Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komai Allah ya samu dace amin kuma ne Allah ya saka da kare <clears throat> tambayar mu ta farko a yau ta zira gwanda yake cewa ma yana son karin bayani game da hadisin al-kubin da wanda yake cewa in kana amatu min halil madinati la ta'khudhu bi yadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu wa da min yadiya hatta ta zaba bi haitu sha'at min al-madina fi hadithiha wannan ruwayar na cikin sunan ibn majah musnad imam ahmad wasu daga cikin littafan hadisi wannan ruwayar tana da rauni shi wannan lafazin abinda yake cewa anas dan malik yana cewa ku yanga kan ko ai ama ku yanga kan kama hannun annabi sallallahu alaihi wasallam wala yanzu yadahu min yadiha amma baya fisge hannunsa daga hannunta zai kama ta har zuwa inda take bukata har sai ta gama biyan bukatar ta sannan ya barta a ruwayar sahihiya ta zuwa cikin sai muslim amma sahih bukhari wanda yake cewa baiwa takan zo ko wata mace haka takan zo cikin walida min wala'idil madina ko amma min ima'il madina zo su kama hannun annabi sallallahu alaihi wa sallam wato ta nemi buƙatar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo tana da buƙatar ganawa da shi ko tana da buƙatar wasu bayanai a wajensa ko fatawa shi kuma ya bi ta har sai ta gama masa tambayoyin da za ta yi ta gama jin komai daga wajensa ta gama faɗa mata duk bukatunsa sannan ya kyale ta ta tafi abinda ya bambanta tsakanin wannan ruwaya da sauran ruwaya waɗanda suka inganta shine anan tana cewa kuma yanzu ko ruwaya tana cewa kuma yanzu hu min yadiha baya fisge hannunta daga nashi wanda a wasu ruwayoyi duka babu maganar kuma yanzu hu min yadiha to da aka ce tana baya fisge hannunsa daga hannunta ma'ana kama shi ta yi da kuma ya tabbata daga Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam hannunsa bai taba shafar hannun wata ajnabiya ba wato wata wacce ba muharrama sa ba matarsa ba amma ah, nan cewar baya kwace hannunsa ya nuna kenan kama hannun ta yi sabanin sauran ruwayoyin da magana da ake ta a biya da yadihi a ka'idar larabcin ka ce biya da yadihi ba lalle kama hannun mutum yi ma'ana ka neme shi shi kuma ya bi ka ya miƙa wuya gare ka shi ne kamar yadda muke cewa ya rab khudh aidina aidina ilaik ba yana nufin ubangiji kama hannun mu ba uslubi ne larabci ma'ruf ya nufin kai mana dakatar wajen miƙa wuya gare ka wajen mu zuwa gare ka sauraka shi yasa malamai suke ambatan wannan cikin tawali'un annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mace baiwa ba ma wacce ke mai wani gata ba ko wacce ke mai wani matsayi za ta zo cikin sahabbai ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ina da magana annabi ya koma gefe da ita sai ta gama faɗa masa duk bukatunta ya gama ba ta ansa sannan ya rabu da ita wato annabi sallallahu alaihi ba mutum ne mai girman kai ba mutum ne mai nuna isa ba duk da matsayin da Allah ya bashi yakan saurari dukkan wani mai bukata a ruwayar ibnu hibban shi na wani hadisin ta fito da ma'anar wato hadisin sosai ruwayar humaid an sabit an anas humaid tawil wani ruwayar ali ibn zaid ibn jur'an ce wanda shi kuma mai rauni ne malamai sun rauna shi a ruwayar humaid tana cikin sahihu ibn hibban a ciki yake cewa wata mace wata ke da dan damuwa a hankalinta kana fi akli hashai ce akwai dan damuwa a hankalinta ta kan zo ta cewa annabi sallallahu alaihi tana da magana annabi ce to je ki samu hanyar da kike so mu haɗu sai in zo in same ki ce ta tafi duk hanyar da take ganin za ta je ta tsaya ya zo ya same ta ya same ta yakan je ya same ta fayuna jiha ya gana da ita ma'ana ta faɗin bukatunta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya rabu da ita wannan shine abin da hadisin yake faɗa wato a wani lokaci kakan zo da tambaya gurin malami zan to ba ka san mutane su ji abin da ka zo tambaya watakila wani sirri ne da ya shafe ka kai to kakan so ka keɓance da malamin shi kaɗai. a cikin ruwan akan ce khala biha khala ya keɓance ya keɓance da ita ba yana nufin ya shiga daki ba kamar da ruwa take cewa fi sikkatin ko kuma fi ayyi tariqin in ce unzuri ila ayyi tariqin haka yake cikin hadisi ki duba kowace hanya hanya guri ne na wucewa mutane zirga zirga amma idan mutum ya keɓance da wani gefe yana masa bayani ba lalle masu wucewa su ji ba ko wanda suke nesa to takan bukaci haka kuma annabi sallallahu alaihi ya koma da ita gefe shine aka ce kebe da ita ba wai kebe da ta daki ba tsari kan hanya da ake wucewa sai ka ce ko kuma mamar ne ko tariq ne kamar da zuwa cikin ruwayoyi hanya ce da ake kaiwa ake zirga zirga to sai saurari bukatunta kamar da zuwa cikin wata ruwa fayu na jiha ya gana da ita har sai ta gama biyan ta ma'ana ta gama faɗa masa duk bukatunta shi kuma ya gama ba ta ansa duk da zai ta. saraka malamai sun ambaci wannan a cikin wato kyawawan ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam da da rashin girman kansa da ƙoƙarin ya ga kowane irin jinsi na mutum ko mace ce namiji ne bawa ne baiwa ce ya ba shi haƙƙinsa na yi masa bayanin buƙatarsa da yake zo da ita so yana shi abin da hadisin yake cewa da sai tambayar da ta cewa malam ya ce yana so malam masa bayani akan hadisin da ya ce farkon fitina da ta faru da bani isra'ila ta kasance a mata ne shi ke tambayar shi hakan ya faru ne ko kuma sai nan gaba zai faru yadda ya faɗa a tabbai kanat awwalu fitnati bani isra'ila fin nisa kanat abinda da aka ce kanat abinda ya riga ya faru ce farkon sanda suka fara farin hanya to eh, shi ɗaya ya yi amfani da mata wajen yaga cewa ya halaka su so ba ba yana nufin sai nan gaba ba a kalmar inda ka duba hadisin shi kanat awwala fitnati bani isra'ila fi nisa wannan kuma yake cewa malamin shin ya ake yin tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam kai masa biyayya kai masa da'a ka so shi ka so umarninsa ka yi masa da'a cikin duk abin da yake umartar ka da shi ka hanu daga abin da ya hana ka ka gaskata dukkan labarurrukan da ya zo maka da su ka yi ƙoƙarin yaɗa koyarwarsa ka guji aikata abin da zai kishiyanci addininsa ka girmama waɗanda yake girmamawa wannan shine babban abin da za ka yi tsani da shi zuwa ga zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da soyayyarka da ƙaunarka da biyayyarka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abin da ake kira ta tawassuli na hakika da ayyukan da za ka yi ka ce ya ubangiji wannan aiki da nayi ko nake yi ko nake kansa ko wannan ƙuduri da nake da shi mai kyau ka dube shi ya ubangiji ka yi min abin da ah, nake bukata rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana tawassuli da imanin su sai ya ubangiji mun yi imani ana mun yarda da duk abin da kace mu yarda da shi mun bi mun bi ka mun zuman zanka to ka gafarta mana zunuba inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an rabb an aminu bi rabbikum fa amanna wannan shine haƙiƙanin tawassuli wanda yake zaka yi tawassuli da abin da kai ka aikata shine abin da ake ake nufi na kuma kuma ke tashin ne ne gaskiyar cewa ibn al ya halatta waka da kuma kiɗa to mutum kowane irin matsayi yake da shi bai da wato damar ya halatta ko ya haramta halattawa da haramtawa wannan aikin Allah ne da wanzansa su suke cewa abu za halal ne ko abu za haram ne saboda ka bana jin Ibn arabi karan kansa ce ya halatta wani abu matukar dai abin nan Allah ya haramta shi in ma yana da wata maganganu da suke da alaka da wannan to ba shine abin dubawa ba abin dubawa shine mai ya tabbata daga cikin hukuncin hukuncin Allah da manzansa shine abin dubawa na'am wani ce assalamu alaikum malam idan mutum yana aikata aikin sabo shi wace hanya zai bi domin ya daina to na farko dai na iya tuba tuba ta gaskiya shine tobatan nasuha tubu ila Allah taubatan nasuha da Allah ya ce ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya to har zuci yana da niyyar wannan abu da yake ya bari wanda ita ce shine matakin farko na tuba sannan kuma idan yana tsakiyar yin abin ne to ya watsi da abin nan take ba ya ce ya tuba ba amma kuma sai lokaci kaza wannan tuba za ta fara aiki a'a nan take in ya ce ya tuba to abin da yake yi in wani abin laifi ne giya ce a hannunsa ya jefar da ita in kayan mutane ne kwaso ya mayar musu da kayansu wato dai ya watsi da wannan laifin da shi yake cewa ya tuba sannan abu na uku ainihin ya yi kokari ya ga cewa dukkan wani abin da yake haifan masa da wannan laifin ya guje shi ya guje shi sai ya zanto a ah, ya tuba amma kuma bai daina zuwa inda yake yin wannan laifin ba ko da shi yana ganin ba zai kara yi ba to wannan zai iya komawa cikin laifin inda har zai je gurin da ake iya saba yin laifin ba makiya in wasu kalle-kalle ne suke ja masa laifin to ya watsa da daina wannan kalle-kalle in wasu abokai ne suka yi masa wato hudubar shedan suka ja shi cikin wannan aikin sai ya ga ya raba gari da su ya daina amala da su sannan kuma ya zo da ayyukan da suke kishiyoyin waɗanda su yake yi na laifi idan da baya zuwa masallaci sallah ya ga zuwa masallaci sallah idan baya yi ne ya rika yi in baya yin ta cikin jama'a ne ya rika shiga cikin jama'a yana sallah baya karatun alkur'ani ne ya dawo ya ɗauki karatun ƙur'ani ya rika sauraron sa ya watsar da abubuwan da da can yake yi na sauraron wasu abubuwa da da za su bata masa zuciyarsa wato dai ya zawo ya gurungumi e, wasu ayyuka kishiyoyin waɗanda da yake to waɗanda abubuwa in mutum zai yi su za su taimaka masa wajen wajen tubar da ya yi ya ɗore kuma ya samu ya nasara a cikin wannan tubar ya canza abokansa ya nemi mutanen kirki da za su tuna masa in ya manta za su ja hankalinsa in ya sha'afa a sai kokarin nuna masa gaskiya lokacin da yake bukatar sananta to wannan shine zai taimaka wannan tubar da zai ya ɗore ba tare da ya kuma koma cikin laifin da yake yada ba wannan shi kuma yake ce shi ne ake ba shi kaya a farashin tsari shi kuma sai ya kara wani abu a kai amma kuma baya zuwa da kuɗi a hannu yakan ɗauki mai saya ne ya kai shi wajen mai kayan idan mai sayan ya biya kuɗin shi kuma sai ya cire abin da ya kara a kai din to wannan duk da bai fito da tambayarsa sosai ba amma dai idan har yana tare mai neman sayan wani abu ya zo kasuwa zai sayi abu tare shi ya ce yana da shi su yi ciniki ya ce to mu je in baka ya je ya dauki kayan ya ba shi ya lissafa kuɗi ya ba shi kuma ya cire nashi ribar ya ba mai kaya sa wani haramun yake yi baya halatta ka sayar da abin da baka da shi ba naka ba za ka je ka yi ciniki da mai son kaya ba ka yi ciniki ya saya ka sallama masa alhalin baka da kayan ba naka ba ne ko da kuwa akwai shi kasan inda aka je ka ɗaukar ka ba shi kayan wani ne kake cinikinsa kana iya zuwa ka samu yanzu ce a ah, yanzu nan yanzu nan wani zo na bashi kayan nan ko ce a ah, kayan da ka gani tuni <coughs> daman wani ya saye su na riga na kai kudin su albuhin ba ka sayar da abin da baka mallaka wannan ka'ida ce a musulunci ta kasuwanci abin da ba mallakin ka ba ba ka ciniki a kansa <coughs> amma in ɗaukan mai sayan za yi ku je gaban mai kayan yi ciniki da mai kayan ya sayar masa kai kuma ya baka ladan kawo masa kwastoma da kai wannan halar ka ci ko kuma ka je ka sayo kayan ko da bashi ka saya zama naka ne sannan ka zo kai kuma ka sayar masa ka karbi kuɗin da za ka karba ka je ka biya mai kaya wannan ba ya halatta amma kaya suna gurin mai kaya nashi ne ka je kai ciniki kawai sai dai ka zo ka alarsa ba kuɗi a baka ka ɗau kaya ka bayar ka cire na ka ribar wannan haramun ka ci ba ba ba halal ba ne <clears throat> to sai nake cewa yana buƙatar karin bayani akan maganar Dawud Abai da yake cewa wa ana fi ka ayyuhal karim yake shin hakan zai zo daidai da wannan fadi na a duniya sujudul mu'min wa na kafir ma'anar ta tana iya ɗaukar ma'ana biyu a wani ma'anar ta da kai da shi kake faɗa ta ce mai kyau cewa yana cewa ana fi ka ayyuhal karim ni a cikin kurkukunka nake yana nufin yana nufin duniya cewa duniyan nan kurkuku ne yake cikinta wannan idan mun ɗauka hakan yake nufi amma yawanci irin waɗannan ibara ɗin dawud ba'i shi zawur ibn nusayr ba'i galibi ka ɗauki cewa cikin kurkukun ka nake ma'ana irin yadda kaunar ka da ka da ka jina nake kama a kurkuku saboda yadda suka tsananta a tare da ni wanda kuma wannan ya ci karo da kalmar ayyuhal karim ayyuhal karim karamci ba tare da mai karamci kuma ya sanya masoyin shi cikin kuma za su haɗu ba ya yasa wani lokaci sukan yi amfani da wasu kalmomi waɗanda in aka duba gundarin shari'a sai aka cewa ba su dace ba ya san muka yi masa kyakkyawa fassara cewa ana fi su jinika ayyuhal karim yana nufin yana cikin duniya a duniya su jirgin wani duk ne ba shi kaɗai ba kowa a cikin ta yake to da kuma yake cewa malamin shin akwai hadisi ne kan cewar makafi ne za su fara ganin Allah sannan mazaje sannan kuma mata a'a ba sauran hadisi dai wannan wannan wannan wannan tankaɗe da rairaya ba sai za a ga Allah za a ga Allah amma ba ce wanda yake makaho ne zai fara ba sai kuma kaza sai kuma kaza wannan kashe kashe ba na jin akwai shi ne ke cewa malami ne hukuncin mutumin da ya kusanci matarsa bayan ta gama al'ada alhalin kuma ba ta yi wanka ba ya yi laifi Allah subhanahu wata'ala ya ce tsaluraka anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid fala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah anan ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi matakai guda biyu wanda sai sun cika ne sannan mutum ke da damar ya halatta ya kusanci matarsa bayan ta gama al'ada shine waɗannan hatta ya tsohorna har sai sun yi tsarki tsarkin da ake nufi na farko shine jinin ya dauke hatta ya tsohurna har sai jinin su ya dauke sannan fa'iza ta tsaharna ta tsaharna shi kuma shine wanka to idan suka yi wanka fa'atuhunna min haizu abakumullah sauraka akwai abubuwa guda biyu sai dai wanda zai kusanci matarsa bayan jininta ya dauke ba ta yi wanka ba ba zai zama daidai da wanda ya kusanci ta jinin al'ada ba wannan ya fi laifi kwarai da gaske ya fi wanda sai da jinin ya dauke a ba sai wanka ba sauraka matakai ne guda biyu amma ana bukatar kowanne daga cikinsu tabbata kafin mutum kusanci matarsa in kuma ya ɗaya daga cikinsu to ya yi ba daidai ba to masu kallon mu kuna tare da shirin fatin rahma ne daga nan gidan talabijin na rahma kuma muna tare da shi malamin mu a daktar sheikh muhammad sanu marijo lemo babban malamin a tsangirar nazarin shara da yi su jami'ar bahu da kenan kano wanda yake amsa waɗannan kallo na ku kuma dai suna da damar aiko da tambayoyin ku kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa ta cikin wannan shiri kamar da hanyar suke bayyana akan akwatunan talabijin ɗinku shirin namu zai ɗora nan gaba kaɗan ku daga cikin barkamu da dawowa ta cikin shirin namu na fitin rahma inda muke tare da ce malamin mu a doktor sheikh muhammad sanu mari jelimo babban malami a tsangar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda yake amsa nan tambayi da kuke aikowa tambayi mu ta gaba malam take cewa daga abu ubaida yake cewa malam mata da yawa idan suna sallah sukan haɗe kafafunsu kuma ba sa bayyana karatu ko da a sallolin da ake bayyana karatu shi ne ke tambayar shi haka yana da asali a shari'a babu wani nassi sahihi da ya tabbata cewa mace za ta sallah ta harade kafafuwanta baya daga cikin abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da koyarwarsa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah don sahabbansa su gani su kwaikwaye shi kuma ya ce da su sallu kamar ra'aitu mun usalli ku yi sallah kamar yadda ku ga dinna ina sallah wannan umarni ya shafi mace ya shafi namiji wato ya shafi namiji ya shafi mace babu bambanci sai in an samu wani nasi inda ya bambanci wani abu da mace za ta yi ko namiji zai yi mace ba za ta yi ba inda ya shafi suturan mace ba daidai take da suturan ah, ɗa namiji ba a sallah kuma kowanne da irin suturarsa wannan amma sauran abubuwa ah, ah, suna zama daidai da yadda namiji zai haka mace zai annabi yana cewa annasa'u shaqa'iqur rijal wato mata shaƙiƙan maza ne ana nufin fil ahkam a hukuncin shari'a mace da namiji shaƙiƙai ne wato duk sun yi tarayya a cikin haƙoƙin wato hukuncin shari'a inda aka bambance to shine inda nassi ya bambance ba haka ya zo cewa umar darda a ba al ba akwai umar darda a sogora akwai umar darda a sogora wata faƙihi ya ce ita ba a ce da ita umar darda cikin tabi'ai ta kasance ta zama a cikin sallata ta rijal haka irin yadda namiji yake zama wanda yake nuna maka cewa babu bambanci tsakanin mace da namiji a cikin ayyukan sallah sai idan inda nassi ya zo karara ya nuna cewa mace za ta yi kaza namiji shi kuma zai yi kaza so haka babu maganar babu maganar kafafuwa abinda ya shafi kuma karatun sallah Eh, wacce za ta wato za ta bayyana inda ake bukatar a bayyana karatu za ta ɓoye inda ake bukatar a ɓoye musamman ma idan tana sallanta ne a cikin gidanta ba cikin ɗakinta babu dalilin da zai sa ta sutirce karatu wajen ta sutirce karatun ta yi shi a sirce ba yana nufin sallanta ta samu matsala ba ko kuma sai ta yi kabli da ba'adi amma dai ta bayyana ɗin to ta zo da kamalar sunna a cikin sallanta in ta ɓoye wannan ba zai cutar da sallata ba ba zai sa ta kuma sai ta yi kabli da bani ba wani ya ce assalamu alaikum malam ya ce na yi amfani da bankin musulunci ne wajen ajiyar kudadensa wanda aka ce ba sa bayar da kuɗin ruwa ya ce amma lokaci sai ya ga an turo masa da wasu kuɗi a matsayin profit shi ne ke tambayar malam shi wannan zai iya kasancewa kuɗin ruwa ne daga haruna rashid to tunda ka ce bankin musulunci ne kuma ba sa ta'amuli da ruwa me yasa za ka ɗauka cewa kuɗin ruwan ne yana da kyau ka je ka same su su yi maka bayanin abin da suke turo maka tana yi wa kuɗinka an yi amfani da shi cikin wani kasuwanci gwargwadon irin yawan kuɗinka a cikin wannan kasuwanci gwargwadon irin abin da aka samu na riba aka baka sauraka akwai muzaraba muzaraba shine ka ba wani kuɗi ya juya abin da aka samu na riba kuma za ku raba gwargwadon fasentis ɗin da kuka yi itifaki a kansa watakila lokacin da ka je ka buɗe akawun a cikin irin bayanan da suke cikin takardar eh, fom na cikewa kafin a buɗe maka akawun duk akwai waɗannan bayanan wataƙila kai kawai ne cikewa kai ta yi akwai magana cewa in an yi kudinka in sun kai kaza kai samu riba kana da percentage kaza kudinka gwargwadon kudinka kana da ka kaza amma kai baka tsaya ka duba ba so za ka ga wani lokaci ka samu da yawa lokaci kaɗan wani lokaci ba ka gaba a turo maka komai ba to in har akwai wannan bayanan su za su yi maka amma ba za a iya sanin cewa mai suke ba kamar limace ko riba wasu ka ce da musulunci ne abinda muka bazato da zanto ba riba din ba ce riba ce wannan bayanan su zai fitar da kai daga cikin wannan damuwa sai shi kuma mai tambaya na gaba yake cewa mallam yana so a masa karin bayani kan dalilin da yake sanyawa a tsani bambancin lafazi ko kuma ruwaya wa ruwaito wajen ruwaito magana alaihi sallallahu alaihi wasallam kuje kamar yadda aka kawo hadisin algaladiyya wanzu sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutanen madina za su yi tuba irin nasa to da ya ishe su a turwa kuma ya ce da ma'abocin karɓar haraji zai tuba ya ce allah ya kara mara lafiya dalilin ruwaya bil ma'ana ruwaya bil ma'ana dai na farko ruwaito hadisi da ma'ana malamai sun sanya sharuɗa wanda suka hana amma dai magana mafi rinjaye ko mafi inganci cikin maganganun malamai ya halatta amma ba haka kawai sakaka ba akwai sharuɗa zanto wanda zai yi ruwaya bil ma'ana ya zama hafiz ne ya zama mutum ne wanda yana sanin ma'anonin larabci ya san kowace kalma idan ya amfani da ita irin ma'anar da za ta bayar kada ya ɗauki wata kalma wacce ke da ya cire kawo wata ma'ana wata kalma da take buɗaɗɗiya abubuwa da yawa su shiga hadisin alhalin babu ba za su shiga ba ko kalmar take buɗaɗɗiya ya cire ta ka tsokakkiya wadda ita kuma za ta rage wasu abubuwan da hadisin ya kunsa da zanto ba su shiga ba ya zanto dai yana da harshen larabci sosai ya san cewa in ya canza kalma da kalma za ta fitar da abin nan sannan ya zanto lokacin da ya kasa halarto lafazin wato in ya zanto ba zai iya halarto lafazin ba in zai iya halarto lafazin kamata ya kawo shi da lafazinsa in ba zai iya ba ne amma ya san ma'anar hadisin sannan zai iya kawo shi da ma'anarsa yawanci duk bayanan da muke yi ko ake yi da wasu yaruka a faɗi hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da ma'ana ake ruwa ya sa'i za ka ga ai annabi ba da hausa ya magana ba ko da turanci ko da na tashi za a fassara magana sa ce zuwa yaren da ake to wani ai ma'ana ce ka bayar to amma ba zai yiwu ka fassara abin da baka san shi ba sai ka san shi ka san ko me ya kunsa kaga in ka tashi ka san kalmomin da zaka dauka ka kawo a wannan bigiran su ba da ma'anar hadisin da suke magana a kansa a haka nan inda larabcin ne shi ma sai ka san wace kalma ce ta dace da ma'anar abin da kake so ka faɗa da jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da suke cewa al-ilmu bima yahilu al-ma'ani ka san abin da zai canza ma'ana in an kawo kaza zai canza ma'ana to wannan yana daga cikin abin da suka sharɗanta an kuna faqihan an yakuna aliman bi lughati al an yakuna bima yahilu al-ma'ana an kuna. hafizan li hadith rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bihaythu yastahdiru ma'aniha ka duba littafin musalla da sun yi bayani akan wannan wannan kuma tambayar da kake magana akan ta ci ba ba maganar ruwaya ce bil ma'ana ba wannan maganar ruwaya ce wani ya zo da wani lafazi kari akan abin da wani bai zo da shi ba ko ya zo da wani lafazi sabanin wani wanda bai zo da shi ba akwai abin da ake kira ikhtisarul hadith wato malamin hadisi ya kawo hadisi a takaice ko dai saboda iya nan shi ya rike bai rike sauran bayanan ba ko kuma a saboda iya yake bukata sai ta kaita lafazin hadisa yanzu wani ruwa da kana hadisin zabiriya wani ya ambaci tuban eh, sahibu max wani kuma ya ambaci cewa tuban mutanen madina da wasi'atu ah, idan har hakan ne yadda kake magana ina zaton kamar kamar hadisin ma'iz ne ba hadisin hadisin abin nan ba to idan har ruwaya ɗaya ce ruwaya ɗaya ce yana yi wa wannan ya faɗi wani ɓangare na magana wani kuma ya faɗi wani ɓangare na magana saboda ka idan duka isnadin kowace ruwaya ta inganta to sai ka haɗa su wa'ana annabi sallallahu alaihi ya faɗi wannan kuma ya faɗi wannan a lokaci guda wannan ya kiyaye ɓangare ɗaya wannan ya kiyaye ɓangare ɗaya aka samu duka ruwayan biyu waɗanda su tashi tashi duka ruwayar duka kula dukkan ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai zaka samu cewa hadisi daya ya zo da ƙare-ƙare a wasu ruwayoyin to abinda ake so a tabbatar shine ingancin wannan ƙarin karin nan ya inganta in ya inganta to zai zama cikin wancan waccan ruwayar ne in ya ci karo da juna to anan ne ake shiga tarjihi a ga to wane ne cikin su ya fi hadda ya fi kiyayewa ko kuma wane ne wacce ruwa ce aka fi wato da yawa sai a rinjayar da hanyoyin da aka sani hanyoyin tarjihi ka wannan shi da abin da malamai suke bi koma littafan shiro da za ka koma littafan shiro irin su fatul bari na ibn rajab da ibn hajar abdatul qari hadith abin irshadus sari sauran littafan da aka yi sharhin eh, littafan hadisi za ka ga bayanin da suka yi akan waɗannan ruwayoyi duka to sai shi kuma sakon abdullah daga bauchi yake cewa shin halaccin wato yin tukin mace yana halatta ne kai tsaye ko kuwa akwai wasu dokoki babu laifi da mace ta yi tuki daidai take da ta rakumi ko ta hau doki kamar da da ake da da can ba a da motoci eh, sai da ana da cikin abubuwan da ake hawa ana da dawakai ana da raƙuma ana da alfadarai ana da jakuna alkhaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wadannan duk a da can su ne abin hawa musamman a cikin yankin larabawa ba saba ba hawan jirgin ruwa ba ya sama ko jirgin ruwan nan a faɗa ba kawai aka faɗi waɗannan dabbobi aka dan ku hau to da namiji yake hawa haka mace take hawa to lokacin da aka samu abin da ba waɗannan ba ya suka shiga karkashin faɗar Allah wa ya karku ba la ta'lamun zai kuma halicci abin da ma ba ku sani ba wato na ababen hawa aka samu sauran nau'ikan ababen hawa saboda nan ma yadda ta hau waɗancan haka nan ma za ta iya hawa za ta iya hawa waɗannan kawai dai abin da ake bukata shi ne duk inda mace take ko mene za ta yi ta kiyaye dokokin da Allah ya ɗora mata a matsayin ta na ya mace ba za ta yi tafiya doguwa mata da take yi tafiyar bulaguro sai da maharaminta ko kuma mijinta wannan sawa'un ita ce direba ko kuma ita kadai ce abin nan ita ce direba ko kuma tuka ta za a yi zai zama tana cikin tare da maharami ko kuma kamar yadda wasu malamai suke karawa cewa ana iya tafiya da arrufka al'amina tana tare da wata tawaga ta amintattu da ana ganin ko wani abu ya bujuro to za a san yadda za a magance abin ba tare da an keta alfarmar ta ya mace ba to wannan in tuki za ta yi in menene za ta yi ma da to ta kiyaye irin waɗannan dokokin ta yi shiga mai kyau ba shiga ta tabarruci ba ka ta ce a mota take don haka ba sai ta yi lullubi ba ko ta tafi kanta a buɗe da zan taure duk dokokin da aka tsotsa mata a matsayin ta na ya mace na ta tuka motar ma ta kiyaye su babu laifi babu abin da zai hana ta yi tuki. Kuna ce yana tambaya ne akan ingancin wannan hadisin da ke cewa منذ صلى الله عليه وسلم يأتي آه، من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وفر له ذنوبه ولو كان فارا من البحث. إيه حديث صحيح أنا أتكلم سنن أبي داوود أنا أتكلم سورة الجامع الترمذي آه، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وندي فتي وأنا كلمة آه، لا إله إلا الله أستغفر الله الحي الذي لا إله إلا الله الحي هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله cewa wanda ya faɗi waɗannan za a gafarta masa zanubansa ko da ko wanda ya gudu ne daga wurin yaƙi guduwa daga wurin yaƙi kabira ce daga cikin kaba'ir annabi sallallahu alaihi ya faɗi sab'ul mubiqat wato laifuka bakwai masu hallakarwa daga ciki yace wal firaru min az da mutum ya gudu lokacin da ake tsakiyar yaƙi kawai ya ba ya gudu to wani hadisi yana nuna cewa wannan falala ce ta wannan zikiri wato duk girman laifi idan yayi wannan zikiri Allah zai gafarta masa wannan laifin wanda yake cewa shi kuma mala akwai wani tsuntsu a cikin littafin bulogul maram da suka karanta a surat ya ce sun karanta amma kuma sun rasa ma'anar shi da hausa malamin su ma ya ce bai sani ba shi ne ke tambayar malamin surat shi ne tsuntsu suda da muke cewa suda da hausa dan karamin tsuntsu yana nan shi ne surat yau kuma nake ce malami ne hukuncin yin aski a ranar juma'a kamar ya hukuncin yin aski mana ya halatta babu komai ba wani rana da aka hana yin aski in ta kama a yi ka je ka yi umara misali ranar juma'a sai kai ta zama sai saba kai aski aka yi askin ka ba ba wani abin da ya zo na hane cewa kada a yi aski ranar juma'a ko kuma aski ranar juma'a ya fi lada don shi karan kansa aski a karan kansa ba da wani abu na lada in ba a aikin hajji ko umara ba nan ne ake cewa wanda ya yi kwalkwabo ya fi wanda ya sai wato in aka ba wanda ya sai lada uku wanda za a ba shi lada daya ah, aka ba wanda ya yi kwalkwabo lada uku wanda za a ba shi lada daya wato zai fifice shi da ninki uku to wani a aikin hajji da umara amma sauran lokuta mutum sai dai ya yi don ya iska su mata dame shi ko wani abu wani zai iya zai iya yin aski don wannan shi ma idan ya ce zai askin don ibada yana ganin askin kamar wanda ya aski ya fi wanda bai aski ba eh, a gurin Allah to wannan ya zo da wani bid'a a cikin addini ba ta da asali da aka san ibadar aski shine a cikin aikin umara ko haji wani kuma ke ta malam menene zai aikata ya ƙara kusanci da Allah subhanahu wataala ya bauta masa ta hanyar bin wato aikata farillansa duk abin da Allah ya farlanta masa ya kokari ya ga sauki farilla sannan kuma in ya kara gaba ya yawaita na firfilo shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ma ta karraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratuhu alayhi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu wato babu abin da bawa na ya kusance da zai kusance da shi kamar abin da na farlanta masa abin da ya zama farilla akan ka ka aikata shi shi Allah ya fi so sannan kuma daga baya in ka zo ka ci gaba da aikata na filfilu bayan ka soke farilla to kuma wannan zai ƙara sa ka zama cikin manyan bayan Allah waliyan Allah kamar da saka alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka karshen shirin da ana sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku kamar yadda aka saba ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar waya sifiri takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sifiri da kuma sakon whatsapp akan 0703604145 ko kuma cikin adireshin imel na fatin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook zamar da shi malamin namu a dr shek muhammad sani marijan lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar bayero da kenan kano wanda ko da yaushe ke samun dama da muhammadu waɗannan tambayi naku da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kamaluwar shirin ana sai da kasance da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh